أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya ibn malik to kamar kullum sha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta wa in takun bi tilwi min mustafhima wa in takun bi tilwi min mustafhima falahuma kun abadan muqaddima falahuma kun abadan muqaddima كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم نزرا وردا ورفعه الظاهر نزر ومتى ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت عاقب فعلا فكثيرا ثبت كلن ترى في الناس من رفيق كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق أولى به الفضل من الصديق طيب هل ينظمون مجانا كان أفعل التفضيل وكما اسم التفضيل a satin da ya wuce mun yi bayanin cewa irin sharuɗan da aka gindaya a wurin ta'ajjub to su ne dai aka gindaya a wurin ismu tabbir sannan sai muka ce hanyar da ta citira sakamakon rashin cika sharafi to idan ta citire mana a cikin ta'ajjub to a af'alu ma za ta ci tara shine ce wa ma bihi ila ta'ajjubin wusil limani'in bihi ila tafdil sil yani idan hanya ta doɗe ta ci tara ya zanto ba za mu iya cirato af'alu ta'ajjub ba sakamakon fi'ilin ila ghairu sulati ne ko ko ghairu mutafarrid ko ko a'a la yaqbalu at da sauransu sai muka ce to za a canza wata hanya sai mu amfani da ashadda ko ashdid bihi to nan ma haka in can muka ce ma ashadda umrata zaidin nan sai mu ce huwa ashaddu umratan min zaidin ina fata muna fahimta wannan yawa to sannan sai muka yi bayanin ka'ida ta ƙarshe da muka tsaya muka ce idan ya zanto aka yi idafan af'alu tafdiq ila ma'rifa to yana daukan huskoki guda biyu imma an yutabiqa wa imma an yukhalifa bi ma'ana ko dai ya kasance shi ismu tafdil yana mutabaka da wannan suna na farko ko kuma ya zanto ba zai yi mutabaka da shi ba ba san kwana fahimta ba yawa Wama yake cewa wa tilu alfifqun wa ma li ma'rifa udifa dhu wajhaini an di ma'rifa yani zai dauki fiskoki guda biyu ko dai ya zanto zai yi mutabaka da shi sai ka ce zaidun afdalu min amr az-zaidani afdalu min al koko afdala min misali ko الزيدان أفضل القوم كو أفضل القوم من شيء yana دوكا yawa zo wajahaini an zi ma'arifa ga ma'abucin sani ko ko a'a ga shi wannan sunan ma'arifa zai dauka ma malamuka muna fahimta ga shi ma'abucin sani ko ko a'a fuskoki ne guda biyu ga wannan suna ma'abucin ma'arifa muna fahimta to sai aka ce kuma wannan fa in kai kasdin tafdili ne amma in baka yi kasdi ba to shikenan ba wani mutabaka muna fahimta to zan dan mai da mu baya kaɗan kafin mu shiga cikin karatun mu nan kun san mun ce af'alu tafdil har wa yau ko dai kasance mujawaz ko dai kasance mudaf ko dai kasance muhalla bil alif wal lam sai muka ittifaqi cewa وأفعل التفضيل سله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرده يعني إن يكسن جسنان مجرد با مضافي با باب ألف دلام أجكنسا to dole ne shi almufaddalu alaihi ya kasance ya haɗu da min zaidun afdalu min amr abdul wannan mujarrabi ba mudafi bane babu alifun a cikinsa don haka shi al alai wanda ake fifita shi wanda aka fifiko a kai dole ya kasance min ta shigan masa ina ji mai wannan karatun to yanzu ka aida ta gaba idan ya zanto cewa jumlar da kake mufaddala alaiha ya kasance akwai istifhami a cikinta sannan kuma tare da min misali ga wannan mufaddal ga af'alu tafdil ga mufaddal ali muna fahimta wannan magana to kusan min ita ce ke zumowa a ƙarshe zaidun afdalu min af bi ma'ana mufabbal shine awwal sannan af'alu tafdil sannan al ali to bi ayi halin bai kamata ba bai halattuwa al mufaddal ali ya gabaci mufabbar. kamar yadda baka iya gabatar da mudaf ile akan mudaf misali kamar abdul azizi ba za ka yi cewa al azizi Abdul ba wai a matsayin mudafin mudaf ilai ko ko hayatul islami ba ka yi cewa al islami hayatu ba ka yi cewa ko to yadda ba za ka iya gabatar da mudaf ilaihi akan mudafu ba ba za ka iya gabatar da mufaddal ali akan mufaddal ba sai dai a hali guda ɗaya ko biyu na farko idan ya zamana cewa ya zo ne a sigatul istifham mun fahimta to ita min din da istifhamin ka gabatar da su akan shi al misali kamar ka ce mimman anta khairun bi ma'ana anta khairun mimman anta khairun mimman muna fahimta to a wannan yanayi kana iya gabatar da istifhamin da kuma jara din sannan ka jinkirto da mufaddal bi ma'ana ka gabatar da mufaddal alai mimman anta khair muna fahimtar magana ko ko ya kasance a'a eh, an yi idafan sa ne zuwa ga wani abu daban misali kamar ka ce min hulami ayyihim anta abdab min gulami ayyihim anta afdal asalin magana anta afdalu min gulami ayyihim amma sai aka gabatar da mufaddal alai sannan aka gabatar da mufaddal kenan shi mufaddal alaihi bai gabatuwa sai in ya tattara abubuwa guda biyu ya zo a siga ta istifami sannan kuma ga min din amanna da shi muna fahimta shine yace wa in takun bitilwi min mustafhima ya haɗa idan jumlar ta mufaddal ali ta zo bayan min baya ga bayan min kuma ana nufin istifani da ita muna fahimta falahuma da shi mufaddal ali da min ɗin an fahimta kun abadan muqaddima ka gabatar da su a don haka ne wakon an ta khairun mimman sai ka ce mimman an ta khair ka gabatar da mimman ka gabatar da mufaddal ali falahuma kun afatan muqaddima muna fahimta kuwa shi ne ce ka misli mimman an ta khairun kaga ya kawo wani misali yawa ka misli mimman an ta khairun to amma idan ya zanto ba siga ba ne ta istifhami ma'ana ba istifhami ake nufi da shi ba to wannan in dai kawai a wurin labari ne bai halatta ka gabatar da mufaddal ali akan mufaddal ba in labari kawai za ka kawo bai halatta kai haka ba amma a cikin waƙe akan yi haka kamar yadda wani mai hikima ke cewa إذا سايرت أسماء يوما زعينة فأسماء من تلك الزعينة أملح أجواء بيت نجو إذا سايرت أسماء يوما زعينة yana yaban mahbubtu wa in ta kasance cikin yan mata fa asma'u min tilka za'inati amla kun ga asalin maganan fa asma'u min tilka za'inati to haka ya kamata ya ce amma sai ce fa asma'u min tilka za'inati afdal amlahu muna fahimta to wannan a cikin ikhbar na cikin waƙe ya zama darurar shari'a amma in magana ce kawai za ka yi kawai bai halatta ba kawai ka ce asma'u min tilka za'inati amlahu a bai dace ba amma in waƙe ne to kun san dawa al makruhu jaiz wal haramu halal a waƙe <laughs> muna fahimta yawa sannan kuma wani na cewa wala aiba fiha ghaira anna sari'aha qatufun wala shay'a min hunna aksalu yawa wala aiba fiha ghaira anna sari'aha qatufun wala shay'a min hunna aksalu ya kamata ya ce ولا شيء أقصد منهن أما سيكبات مفضل علي فنيكا مفضل منا فهمت kuwa سنوني أنا yana فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيبه أطيبه مما زودت muna fahimta don wannan ikhbariyat ne ina fata muna fahimta yawa shi ne ke cewa walada ikhbari ni taqdimu nazran warada bai ma'ana in da magana ce kawai haka magana da yake ba a kasadin istifhami da ita to a takdim gabatar da mufaddal ali akan mufaddal warada nazran ya zo amma da karanci <laughs> an fahimta wato kenan akan faɗe shi amma da karanci kamar ka ce anta min zaidin atyabu akan faɗi amma da karanci hindu min sarata amlahu ko afdalu akan faɗe shi amma da karanci da kamata ya zama hindu afdalu min sara da amma sai aka wata da mufaddal alaihi sanaka aka gabatar da mufaddal a cikin ikhbar wannan yati bi qilla na na baro na ya gabata eh ya danganta da irin yadda ta zo eh kai mun sani can karatunmu na baya mun ce alkhabar يشتمل على ضمير يرجع إلى من مبتدا أم ممكن زيد جالس مبتدا والخبر في جالس يحتوي على ضمير يرجع إلى مبتدا تقديره هو تشيما نفس الكلام إنك كتي زيد أفضل من عمرو زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره كو أفضل خبر مبتدا أتشكن سألنا أقيد ضمير يرجع إلى مبتدا وانشان كما جملة جر مجرور متعلقة بأفضل طيب أي بقى تقديري تاي تعلق إيه أفضل تو حكا كما a أفعل التفضيل idan ya zo dole ya zanto a cikinsa akwai domiri wanda zai koma mashi mufaddal amma af'al tafdil baya yi wa suna zahiri qararar rufa sai dai a yaren da yake ba'ifi ne a larabci misali ba za ka iya cewa mararto bi rajulin ahsana minhu abuhu marartu bi rajulin kun ga marartu filo faye ko bi rajulin jar majrur muta'alliqun bi marartu ahsana wannan fi'li ne madi minhu abuhu ala asasi abuhu dinnan shine fa'il li ahsana muna fahimta af'alu tafdil baya yi wa suna zahiri rufa sai dai bamiri misali in kace zaidun afdalu min am ai yanzu muka ce afdal akwai bamiri a cikin sa ko yarji ila man mubtada to shi yana yi wa bamiri mustatir ne rufa ba suna zahiri karara ba ana fahimta magana kuwa a matsayin fa'ilinsa bai masa rufa karara a matsayin fa'ili sai dai a lugha da'ifa wanda si ba wahi ya hakaito ta wannan yakan yiwu amma al-aslu fihi an yarfa ad-damira al-mustatira muna fahimta wani magana to amma kuma akwai halin da yana iya yiwuwa kuma ya yi wa suna karara rufa ala asasi annahu fa'ilun lahu a matsayin shi ne fa'ili yaushe idan shi af'alu tafdil din yasluhu an yakuna al-fi'lu mahallahu in fi'ili zai iya tsayawa a madadinsa kuma ya bada ma'anar da shi ya bayar ba mazari ba fi'ili فعل مثال كتير كمان كتير ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد wato ban ga mutumin da yake da idan abinan kwalli a idonsa bai masa kyau fiye da zaidu ba to anan kun ga muka tashi ɗaiɗaiɗaiɗai ma ra'aitu rajulan mun fahimta kuwa ma wannan nafiya ce ra'aitu fi rafa'i rajulan maqulu bihi ko to ahsana wannan fi'li ne ma'udi fi'li ne ma'udi ahsana ko kuma ka ce eh sifa ce li rajulan in ka dauke shi a matsayin suna yawa to amma a cikin sa har yanzu akwai damir a cikin ahsana din wanda yake ya'udu ila rajul na ta ai ka'ida ce dai in an samu hakan dole a yi haka ya ba zai fito ba mm. eh eh ahsana huwa shi wa ne ne. shi a rajul ka fahimta to in kuma muka ce abin nan fi'li ne ma ra'aitu rajulan ahsana minhu al-qulu al-qulu zai ma'ana fa'il na ahsana muna fahimta to ya za a yi mu gane cewa eh wannan qulu din shine fa'il na ahsana sai aka ce idza sahha an yaqa al fi'lu mahallahu wa ya'tiya bi ma'nan kama ata bihi lis bi ma'ana idan misali kace ma ra'aytu rajulan yahsunu fi aynihi al kuhlu jumla ta isa kama ko ba na shi ne na gaya maka yana iya ɗaukar siga biyu idan kai irabin shi a fi'ili ba mu da iskal ai ana cewa da shi af'alu tafdil ana ce ismu tafdil yanzu muna daukan shi akan suna ne ahsana ma ra'aitu rajulan ahsana ala shi sifa ne na yawa الرجل موصوف أحسن صفة له mun fahimta ita sifa din nan ta amalu amal al kana fahimta ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل أدراك تند تعمل عمل الفعل الكحل جزم فاعل لها محله to ai shine yanzu sai mu kira to mu wani fi'ili ne sai mu mai da shi mu gani ma ra'aitu rajulan yahsunu fi ainihi al to in ya zama haka to malam yana iya wa suna karara rufa a matsayin fa'ilinsa kana tare da mu kuwa irin zane hadisi yake cewa annabi na yake cewa ma min yawmin ma min yawmin siyamu a ila ilallahi fiha mai hadisi maki jani ma min yawmin asiyamu ahabba hadisin ya kwanta mani wani hadisi da ke magana kan ashirin zai hajja a ah, mamin mamin ayyamin saumu ahabba eh, akwai al'ashiru a ciki a ai al'ashir ya zo a matsayin fa'ili ne a ashir din ya zo fa'il ne a <laughs> ma min yaumin riwaya biyu ne wannan wanda kake magana ba mahallin shara ciki ka gane to amma wani mai kima na cewa مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا ها آه أتوه أقل من أقل به ركب أتوه تئنة أقل به ركب أتوه تئنة وأخوف إلا ما وقى الله سارية يعني محل الشاهد أبنى كسوم أنا يبدا افعل التفضيل yayi wa اسم الظاهر zahir rufa على اساس انه فاعل له يتي مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا أقل به ركب أتوه تئنة وأخوف مما إلا ما وقى الله سعيده محل شاهد أقل به ركب kun ga rakbun anan shine fa'il nawa na aqalla muna fahimta asalin sa yuqillu bihi rakbun muna fahimta to in har ya zanto haka ne to ya zanto fi'li yana iya tsayuwa mahal ismi tafdil kuma ya bada irin ma'anansa to ya halatta ismu tafdil yi wa suna ƙararrufa amma in hakan bai yiwu to kuma ba zai yiwu ba نظرة ايه؟ احنا ما نسمي في مرأة رجلا اكثر من زيد اكثر من زيد بالعلم واكثر من زيد بالعلم دي اكرمها وكما سيمو دي اكو مثلا من جاي زونا محل سيدي سنة معنا با كلمة الوحسين سنة بالعلم جاي مع نعم ثاني زيد من البلاش نعم رجلا اكثر من زيد من زيد بالعلم امم مرأة رجلا يكرم اكثر من زيد إيه، إيه، نعم وتحديث ما من ايام أحب إلى الله العمل فيها من عشر ذي الحجة ما من أيام أحب إلى الله العمل فيها من عشر ذي حجة <laughs> مثال يا بدو ما من أيام أحب إلى الله العمل فيها من عشر ذي الحجة kaga al'amal fa'il ne ahabba kuma ahabba na ism ne na eh yani yuhibbu al'amalu ma min ayyamin kaga ne a ai amalin da fafulun bai kenan ma min ayyamin kaga ne يحبه الله يحبه الله ما من أيام يحبه الله <laughs> يا أبلا ما, ما من أيام أحب إلى الله العمل ko to sannan mudari sa yuhibbu ko ahabba yuhibbu ai yuhibbu ne zai dauka ya ta'adda wa talazam misali kaman ji'tu ji'tu ilayka ji'tuka abin haka sai mu ce ma min ayyamin ma min ayyamin نعم نعم أحسن أحسن aqalla bihi ababaiti bane misali ne mara aito rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu eh eh yahsunu al eh don kace yuhsinu ya zama ya ta'adda eh amma yahsunu daga hasuna eh ba daga ke mun jira shi mun ta ce Allah ana ko mun kawo wannan fara ya mun da ka ta muji asalin asalin hadisi mun ce ma ayyamin ko ahabba ila Allah la'amalu fiha min ashri dhil hijja to ai anan ma mun huta muke tara raragaita ahabban anan shi fi'ili ne ba suna ba ma'anan a habban eh eh ai ya dauki ma'anoni biyu anan shi fi'ili ne kuma yi yufidul afdaliya na na eh amma ai in baka manta ba in baka manta ba ai mun ce akwai inda yakan zo kuma amma la yufidu tabbi a yawa wannan amma ba irin wannan wannan shine fi'ilin ne kuma wa fi nafsi lon yufidul afdaliya na na in ba irin wancan wato a hawa na na لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم هذا شيء عظامة a nan mai ne kawar ne da haka suna da kofi ai abin da kuke na muna neman abu na cewa shi in fi'ilin abin abin sun tafi in ya tafi zuwa wancan abin da na in ya zuwa irin wannan in dai har za a iya cire suka tafi na hau fi'ilin da ya wurin sa to wancan abin nan wancan su da aka yi abin da aka yi zai mm. zama fadi na wannan hmm. na wannan biyan da muka kawo na to yanzu idan muka ci za cire Allahu akbar na to nan wannan ba wancan bane na irin wa ko ahwan alayhi na da kuma wannan na eh, khabar da yazo a farko na wannan nafsu shi to da kaza mun ce asalin hadisin ma min ayyamin ahabbu ila Allah fiha min ashir zai hijja ai abu mai sauki ma min ayyamin yuhibbuhu al'amalu ayyukan su suke soyuwa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala jumla eh al'amalu su al'amal din suna nan amarin su na fa'ila dakata al zai kasance li lafzil jalala su ayyukan ke soyuwa ga Allah fiye ga waɗannan kwanuka goma wa qudi al wa ila Allah turja'u al-umur إيه. ركب عن في أبي عبد السلام <laughs> كم انت ما من أيام أحب إلى الله العمل فيها كوكما أحب إلى الله العمل فيها babu wato wasu kwanukan da suka fi soyuwan aiki ga Allah fiye da waɗannan kwanuka goma sai muka ce to in muka ɗauki rama sharafinsa an yi hasuna alfiyalu muqamahu fiye da tsayi faɗin gabo to shikenan ma min ayyamin eh, yuhibbuhu al'amalu wanda aikin cike soyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fiye da waɗannan kwanuka goma ai jimla ta zai yanzu idan an cire wani wani wani kawo na nan ba a wancan da ya haka na to kai ismu tanzirin da ilin na nan ce a kawo da zai ilin ko dama a yake shi kenan to mun ma kuma huda babba <laughs> yani kace ya mara baka eh, a da farko na'am ko da ba ka wannan shi mutum ba ko da amal na'am na'am ko da ahabban ka daya na'am yayi saboda a a wurin. zai dauka ismu tafdil kuma daga dauka fi'il madi haka yake in ya dauka ismu tafdil aka ce ayi ai yumkin an yahulla ko kuma ai an yakuna mahalla fi'il na'am in ka juya a zuciyarka kace kuma in ka tashi bari shi fi'il kuma cewa ahabba na'am duk ahabba zai dauka abu shi mai zuwa fili kuma ya eh to shi ba sai kawai mu zari ba to in ma mun ji abu zari shin wai ba akwai ayyuka da suke soyuwa ba ga Allah subhanahu wataala akwai da ba su to su ayyukan sun fi soyuwa gare shi ka gane fiye da kwanuka goma to a yana gaba wani to to ka gani ka gani wanda aiki ya fi soyewa to anan kuma ga aiki ya fi soyewa na ma min ayyamin yuhibbuhu al'amalu wa anan al'amal shine fa'il aikin ke soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Eh, yawa majazun akli isnadul fi'l ila ghairi man huwa lahu jalla jalaluhu a ah, ne muka ce babu wasu kwanuka da ayyuka suka fi soyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mana larabci ba wasu bane akwai abin da a larabci wallahi tallahi bai ta masu rarrawa kun ba na fito shi <laughs> da ko ba na'am mala ka da ya ga a na'am to bare na'am zai wato a wurin kawo yin wannan sauyi din na'am zaka iya cire wani abu ka sanya wani abu kai kamar ya misali kai zaka cire nafsu tilala na'am tare da dalilin da kuka kawo mm. na na na dalilin shi ne to to mu cire damiri sai mu ce ma min ayyamin yuhibbu Allah al'amalu aiki ke soyuwa ga Allah yanzu gwaranci ya fito shi ismu jana ba eh, to ai dama a cikin damirin ma ai ai maqul bi ne maqul muqaddam wancan fa'il mu'akhkhar kama inda wa raf'uhu az-zahira shi af'alu at-tafdil ya yi wa suna na zahiri rufa nazrun yana karanci amma wa mata kaba fi'lan fa kasiran sabata in har ya zanto zai iya bibiyan aiki shi ismu tafdil ya bibiyi aiki ya irin aikin aiki to fa kasiran sabata so da yawa yakan tabbata eh ko ya irin aikin fi'ili yawa in zai bibiyi fi'ili ya irin aikin fi'ili wa mata aqaba fi'lan fa kasiran sabata to so da yawa yakan tabbata haka yakan faru sai mu ganshi karara <laughs> mala ya fahimta kalan tara nasi min rafiqi aula bihil al-fadlu min as-siddiqi to ina fa'ila na al-fadlu fa'il ne ne aula aula bala ya manta yawa lan tara fi nasi min rafiqi aula bihi al-fadl bi ma'ana al-fadl aula bihi min as-siddiq shi ne fa'il na aula wato nan tarafin nasi ba za ka gani a cikin mutane ba min rafiqi daga wani aboki aula bihi al-fadl wanda falala ta fi cancanta zuwa gare shi min as-siddiq fiye da mutum abokin kamar yawan gaskiya wato ba mutumin da falala ta fi cancanta gare shi cikin abokanai fiye da mai gaskiya a wani misali. na'am shi ma yana yi wa mene wanda ɗin kawai yin da shi eh to amma wanda ɗin aibi ne ya karan kare da shi ne aula ya fi cancanta yuli eh aula yuli yuf'ilu ba ne ɗauka awwal isin da ne awwal a ah. aula ya jibinta Eh, yawa aula laka fa aula daga wilaya eh, maula din da yake na misali eh da ka tasu kunna malaika ka kama magana yawa aula laka fa aula eh, daga wilaya yawa ai wali ana kiran shi wali ko dai saboda kaunansa ga Allah ko saboda an jibinci al'amarinsa eh na'am san musamman da bayar da su na'am dama su nake gani ko haka hanyar da za mu gani mu gane cewa na'am sai so da alfifi ne da wani shi na'am sai na ce ma ya tu akthara min zain ilmuhu na'am in na ce zain yakthuru ilmuhu yakthuru ilmuhu yayi wai ina so in kawo akthar din fi ne zana mahallinsa ka ce yaya. bayan na ce ma ra'aytu rajulan akthara min zain sai ce ilmuhu na'am ma ra'aytu ma ra'aytu rajulan eh. akthara min zain sai nace ilmuhu na'am ala al asas anna ilmuhu fa'ilin akthar na'am sai dauke akthar din da kawo fi'ili kace yaksuru min zaidi ilmuhu ba yayi eh ma ra'aitu min zaidin rajulan ko kuma ra'aitu rajulan yaksuru ilmuhu min zaid yayi jumla na'am na'am Na. sai na mai da shi a kasance ma'ana ba Na. sai na mai da shi wani nufin ainihin abu kasabi eh to yana iya dauka na'am <laughs> Na ai kaman abin ne misali mm, wannan da muka yi magana a ranar wa ma li ma'rifa udifa dhu wajhaini an zi ma'rifa yana dauka ma'abucin sani dauki kuma a shi sunan ma'abucin ma'rifa ka gani ba da ana mai ta ana biyo kama to haka larabci yake ana biyo ci bayan da gaske <laughs> subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk